Wani abin ba zata da ya faɗo a shafukan sada zumunta shine bikin ɗan ƙwallon ƙafan nan Abdullahi Shehu da amaryarsa wata jarumar fina-finan Hausa ce wato Naja'atu Mohammed Suleiman. An dai ya ɗaura wannan aure ne a yau Juma'a da fitaccen ɗan wasan ƙwallon ƙafa na arewacin Najeriya wato Abdullahi Shehu da amaryarsa wata jarumar fina-finan Hausa ce mai suna Naja'atu Mohammed Suleiman. wadda aka fi sanin ta da Murjanatu 'yar baba an ɗaura auren bayan an gama sallar juma'a a garin Kano. Naja'atu ta fara fitowa a fina-finan Hausa tana 'yar shekaru goma. Kaɗan daga cikin fina-finan da ta fito sun haɗa da Murjanatu 'yar baba da auren gaja da haƙƙin rai da harira da dai sauransu. A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ya ba su zaman lafiya, Ubangiji Allah ya kawo zuri'a ta gari. Ubangiji Allah ya albarkaci wannan aure nasu amin summa amin.